Ah, malam da Allah ta ya zan gane mace ta gari na ji mai neman aure eh, to wa ah, shakka akwai sufofi da galibai suka yi duni hmm. wanda shi zai nuna alamar mace ta gari eh, farko dai Allah ya ce fa salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah ba ta da kwarai tatul masu ibada ne hmm. ta lil ba masu kiyaye mazansu ne lokacin da ba sa nan za su kiyaye kansu su kiyaye dukiyar mijinsu lokacin da baya nan ba za su ga ba idan sa masa ha'ince shi ko su fita ungu alamu wanda suka tarbiyyantu akan wannan kenan mm. tunda yanzu yana magana kafin aure kenan wanda suka tabi tarbiyya irin wannan mm. sun ga yadda iyayensu suke kula da irin wannan to ana sa rai su ma za su kwatanta mm. To wannan yana daga cikin alama. Sannan ya zo a hadisin Annabi Sallallahu Alaihi Wasallama aka tambayi, aka tambaye shi ayyun, ayyun nisa'i khair. wani mata ne, wata mace ce ko wacce ce a mata wacce take mai alkhairi? To shine Annabi Sallallahu Alaihi Wasallama ya ce, ya ce almar'u, almar'atu saliha man iza amaraha ata'athu wanda in ya umarce ta man nazara man iza nazara ilaiha sarratu wanda in ya dube ta za ta faranta masa rai ko saboda halittarta ko saboda kula da jikinta wajen tsafta da gyara ainihin jikinta da shoransu sannan da yanayin yadda dai take za ta faranta masa rai sannan in ya umarce ta za ta yi masa ainihin biyayya sannan in baya nan za ta kiyaye shi a dukiyarsa da kuma kanta da bima karo da duk abin da zai zama ransa baya so to za ta kiyaye wannan abu mm. to wannan alama ne na cewa ainihin ta kwarai to sannan shauran malamai kuma suka yi wasu maganganu sannan kuma mun san hadisin bukhari da muslim da yi kwadaitar da matasa da yi maganar tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li jamaliha wa li diniha wa sabiha wasfar bi za ta dini ta riba ta daka wayannan abubuwan duba amma a ƙarshe dai a duba addini ana auren al'adar mutane suna auren mace wata saboda dukiyar gidansu wata saboda nasaba cewa yar wane ce mm. ko gidansu su wane ne wasu saboda kyau to a ƙarshe su saboda addini shine tarbiyya da ta samu da kula da addini to maza ce babban abun kula da farko shine addini din to wacce za ta kula da addini to wannan alama ce insha Allah za ta zama ainihin ta kwarai saboda addini ya koya mata komai ya koya mata za ta biyayya ga miji ya koya mata za ta girmama iyayensa ya koya mata ya za ta reni yaranta to wanda ta samu tarbiyya ta addini mm. to insha Allah ana ganin da izinin Allah za ta zama ta kwarai to sannan waɗannan abubuwa kuma sai su biyo baya الله يساك على الخير ميليك جنانكو وافريكتي